saboda eh mun sani abin da ya sa bai haddace ba saboda ba tijaniya ah, ba ga Magari ba Magari suka ce ya haddace ya haddace buhari kuma billahi lazi da ƙarya ne kuma ba dan yi ka fara ba wallahi tallahi ƙarya ne makari bai haddace sayyid buhari ba Hadisai dubu nawa ne a ciki kana wani hayaniya ne zaka hada ka haddace sayyid buhari ina ya samu lokacin haddace amma da amma kaga suna tiyada kuma sun yadda saboda dan tijaniya ne saboda dan tijaniya Allah wai ya haddace sayyid buhari fanka ma su faɗa ma na ce maka in kana tare da su kai malami ne in baka tare da su to kai jahili ne duk karatunka gaga wannan ai ai babu babu ba dace a ciki wani matsalar carbi wannan ka ba shi na kure shi ba ne? ko ba shi ba ne kwanan can ma ai mun je da shi shafin kibila karshe gudu ya yi. malami a sauke ko ba shi ba ne? ai karshe gudu ya yi. ba nan shekara sha ba a dan san muka yi da shi ba ne kan ne na masa tamboyi guda uku ya yi miƙa ya yi miƙa kasa kawo ya rasu ka masa dariya A ka masa dariya a sama dinnan ka ni na kai ka bango na kace sai ka kawo ne ba na wuce gurin a ba na wucewa a ah, sai an gama eh, point by point nukta ba da nukta ba tsallake ba mu gama da wannan ba mu je wani ah, kuma ni ba na yarda da out of topic kharijil Ma'udu, ba na yarda sai ka dawo in ka tafi sai dawo da kai in ka tafi sai dawo da kai eh, dawo dai malam dawo ka san idan mutum yana so ya gudu sai ya fita inda kuke magana don ya kai ka wani topic din daban wannan kan ya ya nuna gazawarsa to amma ba zai nuna ba sai shigo wani abin da zai daga ku ya maida ku wani wuri cin aji ai tai har har mukabaran ku ta kare ba ban ci gaskiya ba haka suke to ni ba na yarda da wannan in aka zo guri sai an gama yawa ba za ka shigo mana da wani abin da kuma ba shi bane yawa kuma ku rika yin haka kuma ku rika yi maganin su kenan yawa na alaikum assalam amin amin eh ko ba gane ba gaskiya ne akwai hikima inda manzo Allah akwai akwai hikima gaskiya ne eh eh wato ma da saboda kwarjini na musulmi